الله وبركاته نعم أصول الفقه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم موضوع علم اصول الفقه موضوع علم اصول الفقه نعم لكل علم من العلوم موضوع kowane ilimi daga cikin ilmuka yana da maudu'insa na'am wa maudu'in usul fiqh shi mawdu'in ilimin usulul fiqi al adilla al ijmaliyya dalilai dunkulallu min al kitab wa sunnah eh dalilai dunkulallu na kitab wa sunnah me ake nufi da wannan wato abin da ake nufi shi usulul fiqi baya bada fatawa malamin usulul fiqi baya bada fatawa yana bada ka'ida ne na fatawa shine abin da ake nufi shine adilla ijmaliyya in ka tambaye shi ah, yaya hukuncin wanke fuska zai ce ba fanni na bane nawa ne ainihin lissafin ainihin zakka ba fannin shi bane kun gane wannan yaya hukuncin cin naman mushe in mutum na jin yunwa zai ce ni ba fanni na bane me fannin shi zai ba da ka'ida ne wanda malamin fiqh zai aiki da shi kun gane wannan wannan ka'ida da ake bayarwa shine adilla ijmaliya ko kuma ya zamanto qur'ani da hadisi da ijma'i da qiyasi kawai zan gaya ma ka'idoji wuraren da kake zaka yi ka samu fatowunka in kana so ka yi fatawa to ka zo ka ɗauki alƙur'ani da sunna da ijma'i da kiyasi kada ka ɗauki ra'ayin malami kada ka ɗauki shar'u man qabla na kaza kada kai kaza kai kaza kai kaza to kaga sai ce kuma a cikin ƙur'ani akwai wasu ka'idoji irin su al'amru lil wujub annahyu lit tahrim al mushaqqa tajlibu taysir ma la yuzraku kulluhu ma la yuzraku julluhu la yuzraku kulluhu hmm. an gane a menene mai abu abu a can ma درء المفاصل مقدم على جلب المصالح إهمال النصوص أولى من إهمالها أغاني to ire iren wannan kace abin zan baka su in baka su kai kuma sai kai amfani da su ka fitar da ainihin fatowi za ka yi fatawa da shi kun gani ce misali yanzu ni dai ba zan baka wani magana cewa wai wanke fuska ya hukunce shi ba je ka samu malamin fikiru to ko malamin fikiru zai aiki da ka'idoji kamar kaza kamar da bil wujub kaga wannan ka'ida zai ka rike shi to wannan ka'ida al'amru da rujo din nan ka'ida ce ijmaliya dunkulaliya ce to sai malamin fikiru akar maka Allah ya wanke fuska yake sai sai malamin fiqh ce wanke fuska wajibi ne duk saka ce wajibi ne malam ai ɗazin malamin usulul fiqh ya ban ka'ida al'amru yaktabi al-wujub to ai cewa da kai fagasilu wujuhakum menene shi umurdi to malamin fiqh na ma ya ce malamin usulul fiqh ya ce mun umurdi yana hukunta wajibi shi to har yaron wajen fagasilu wujuhakum ai umurdi ne misali an gane wa aydiyakum min al-marafiq to ya hukuncin wanke hannaye wanke hannaye zuwa marafiq shi ma farilla ne saboda umurni aka bayar a gare shi malam waya hukuncin zakari ne eh malam usul fiqh ya ban ka'ida wasu ka'ida ya bani ya baka ya ban ka'ida cewa ainihin al'amru yaqtadi al-wujub to ai ya ayyuhal ladzina amanu aqimus salata wa atu zakata haka kenan ai da sallah da ba da zakashi ba menene wajibi ne shi malam ya dogara ai an ban ka'ida ka'ida shine al'amru yaqtadi al-wujub to malam ya hukuncin yin aiki da hadisi wajen fasara qur'ani ma dole ne shi ma dole ne ai na ga wasu ce ba dole bane sai dai a yi ta bin a a'a dole ne me yasa ya zama dole gashi ya ayyuhal ladzina amanu wa bi'u Allah wa bi'u rasul wa ul amr bil hada wannan kenan ai yin biyayya ga manzo ya zama dole da wannan siga na umurni ya ayyuhal ladzina amanu istajibu lillahi wa lir rasul idza da'akum lima yuhyikum to malam yaya hukuncin ainihin mace ta sanya hijabi shi a tashi akwai umarni ya ayyuhan nabi kulle li wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna kaga wannan ya nuna dole ne mace ta sanya hijabi in za ta fita ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza wato kaga anan wajen ka'idan nan kawai guda daya za a fitar da matsaloli miliyoyi da shi matsaloli miliyoyi da abin da yake na wajibi za ka iya gano shi da wannan ka'ida ɗin shi malam da ya yi bincike cikin ƙwararri da hadisi sai ya fitar ma da wannan ka'ida ɗin dunkulaliya ita ce adilla in an ce adilla ijmaliya in ma ƙwararri hadisi ijma'i kiyasi. to a cikin shi akwai ka'idoji wanda ake fitarwa a gane a cikin aka fitar da ka'ida sai ka'ida ya zama da shi malamin fiqh zai ringa amfani in ka ji an ce malamin fiqh yana istinbadi ba wai da ka kaɗai. akwai ka'idoji na ba da suke jagorancin sa an gane aka rama lawo yanzu ya hukuncin mutum yana jin yunwa ya ga zai mutu ya nemi abinci bai samu ba ya buga ya buga bai samu abinci ba kuma ya ga lalle zai mutu to sai ya ira cikin tafiya cikin daji sai ya ga wasu mutane da mushi to mushe nan za su wurgar da shi shi yana iya karɓar wannan mushe ya cinye saboda ya ceci ransa mi aka tawar zai iya kuma iya ba amma Allah ya ce inna ma harrama alaikum almaitata wa dama wa lahmal khinzir aiku Allah ya haramta matacce da jini da naman alami. to gashi wannan kuma ya ga zai mutu shin zai ci mataccen da wani ka'ida ya amfani ad-darurat tibiyul mazurat lalura yana halarta abinda aka hana an hana mushi a shari'ance amma da lura ya zo to a nan wajen za a iya yi saka cin mushi kan halin da lura ne nan wajen yanzu wa karfar sada da kuma harama alaikum haka nan wajen wannan ka'ida da ita ne ya amfani da shi wajen cin wannan mushi ne haka maka lawo in kishi ruwa mutum yake ji fa ga lalle mutuwa zai yi babu abin da kusa da shi sai burkutu eh, ko hot na giya kuma in bai sha ba zai iya mutuwa kaje to wannan lalura ne ka'idan ad-darura bil manzurat malam kashi ne ya tsaya mutum a wuya duk da yanzu na daɗe ban ga kashi na tsaya mutane a wuya ba da ga muke yara mutum zai ci abinci ya fi ƙarfin ƙoƙarin shi kaga mutum ya ci kifi wallahi kifi kaya ba ni ina mamaki lokacin ba mu da wayo ne ko me yake faruwa lokacin da kaya ya tsaya mutum a wuya haƙoran murje komai suke ne wani ya ce wa ya su yi karfi suna murje komai yanzu to ba shi bane ba shi mai nama yana da kashi mai kashi ne kusan nama ne eh. da sosai za ga mutane wallahi mutum ya ci kashi ya tsaya mai a wuya sai an kashe azumi sai ko a zo mutunta amma yanzu abuwa mace yanzu babu wani kashi mai tsaya kashin kifi ne ko kashin nama ne bai tsaya a wuyan kowa yanzu hatta karamin yaro yanzu wallahi ya san ya ci kashi kashin ya wuce kifin kifin yanzu to yadda ake yi da za a samu loma ne a samu tuwo mm. ƙato sai a ce haɗe haɗe mm. sai mutum ya haɗe sai a ƙara bashi wani loman, tuwo sai ya haɗe sai abin ya wuce mm. to idan ko mutum na cikin daji ne ko wani waje wanda babu tuwo ko kuma an yi amfani da tuwon bai yi ba aka buga aka buga to a ƙa'ida akwai ɗan akwai giya giyan ma yadda ake yi za a ɗan kawo shi kusa da bakin kare ƙamshin giyan sai ya buɗe makogoron dan shi giya yana buɗe makogoro sai a ce buɗe baki sai a ɗan kawo a ɗan kara ma burkutu ko wani abu sai bai makogoro ya buɗe shi za ga mutum in ya ƙware wajen shan giya za ka ji muryan shi ƙato so da yana buɗe makogoro to saboda haka idan ko an kawo shi kusa da kai bai yi ba to dole sai ka ɗan kora sai ka ɗan sha to sai a ɗan ba mutum giyan ya sha to wannan giya ya sha ne ba wai dan ya halaka sha giya babu lalura ne saboda wannan ka'ida a darurat tubiwul mazurat sai mutum ya sha ya dan sha in wannan wannan kashin ya wuce to yanzu haramci ya koma asalin yanda yake da kun gane wannan haka nan mutum ne aka tsare shi kafirai ka tsare shi sace mun ji labari kai ahlus sunna ne dan salafiya ko yace eh to an ce kuna son manzo to yanzu zamu yi maganin manzon sai ka zage shi ga abin da ce wallahi in baka zage manzo ba za mu kashe ka sai mishi dukan ya ce zage manzo shi ce shi ba zai zage manzo ba shi a duniya babu wanda yake so kamar manzo sallallahu alaihi wasallam ce to yace wallahi shi yana son manzo fiye da kansa fiye da iyayensa fiye da iyayensa fiye da duk abin da ya mallaka ce to kai din da kake wannan magana ba za ka zaga ba ta dukan shi in ya ga babu sarki sai Allah zai mutu lalle za su kashe shi yaya sai ya zaga din yayi laifi har bai yi laifi ba saboda me saboda wannan ka'ida al-darurat tubiyul mazurat man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bi iman an gane idan mutum na da mata wani mutum sarki yana son matan sai sarki ya ce wannan mata taka ina son ta sakatar aura wannan mata ka dace da sarakuna ne ba irin ku bane in ma ka saki ka aura ko ka sha wahala ka ce yalla bai gaskiya ne ba zan yi saki ba to shikenan ya sa dogaransa su ta dukan ka kamar kashe ka ka ga lalle ka biya za ka yi sai ka ce to a ranar ka daɗe wai saki nawa kake son yi ne ta ce ka saki matar su to na saki da saki dubu sakin yayi kai amfani da wannan ka'ida na ad su biyu mazurat kana gamawa za ka ce mata ka kwashi kayan ka ku da garin to yanzu ka saki saki yayi sakin bai riba ba to kaga shi ma wannan ka'ida za ka yi tabbatawa da shi kaga an baka dalili ijmali wannan dalili ne na malamin usulul fiqi malamin usulul fiqi ba fatawa yake ka'ida yake bayarwa don ya bada ka'ida sai malamin fiqi ya amfani da shi ya tabbatar da hukunce hukunce akwai wani hukunci wanda in an gina ka in baka da ilimi za ka dauka kuskure ne ma kuma daidai ne ina yawan kawo fatawa da maganar mai ziya cewa aure idan mutum mai karfin sha'awa ne aure ya zama dole a kan shi a gani ya yi ƙoƙari wajen neman halal in bai samu halal ba wa'illa lafal mutashabi in bai samu halal ba to ya nemi shubha ya ta ciyar da iyalansa da shugaba wannan fatawa ta yi ta yi annabi ya ce wa mawaka fi shubha wa fil haram kan ra'iyar ha yar'a haular hima yushiku an yarta fi duk wanda ya fada cikin shubha ya fada cikin haram wa man waqa fi shubhati a fil haram duk wanda ya fada cikin shubha ya fada cikin haram kaga wannan magana mai iziya da ya faɗa. to wani in karamu mai ilimi ne zai ce kai tsaye mai iziya ya kuskure a nan ko mm. iya zina shi ya yi kuskure bai kuskure ba a gani mutum ne yana da sha'awar aure yana da sha'awa sosai na ya aure misali shi bai da kuɗin da zai aure kuɗin halal babu amma akwai kuɗi na dan shubaha shubaha haka nan mm. na ba gani to sai ya zo yana amfani da kuɗin shubaha haɗin. da kudin shubuha ya biya sadaki da kudin shubuha ya yi kaza ya kaza ya biya kudin da ya mai da sauransu kuma ya zo yana ciyar da iyalansa da shubuha an ce wanda ya fada cikin shubuha ya fada cikin haram shin ya fada cikin haram din hadisi yake nufi wannan eh ce baro ma sai kullu ne malaman balaga sun ce wannan ya kawo shi da sigar mazi li ta haƙuƙi saboda tabbatuwan aukuwansa cewa lallai mutum na cin shubuha nan gaba zai iya fada cikin haram amma ba wai ya fada cikin haram din bane saboda karina karra'iyal ayar a haula gima kamar mai kiwo yana kiwo gefen shinge shin ya fada cikin gonar aka ce yushiku an yar safi ya kusa ya fada cikin gonar ya kusa ya kiwo a cikin gona din an gane ku ka gane wajen fata wanda ya bayar yayi daidai ba kuskure bane ya ringa neman um, shubuha yana ciyarwa a hankali a hankali ya ta neman halal yana neman halal sai ya janye saboda ya wasu ƙa'ida ya amfani da shi su idza tazahamatil mafasid wajima kafa idan barna suka haɗu kai yi gumurzu ya zo ba makawa sai an faɗa cikin ɗaya an bi mutum a guje ga wuta ga ruwa an bi shi za a kashe shi gadan gadan ga wuta ga ruwa ya za a yi sai ya faɗa cikin ruwa saboda alaba shi ya faɗa cikin ruwa in ma wato in ma ya mutu to jikin shi bai kone ba misali sannan kuma in yayi sa'a za a samu wasu su fada su ciro shi kuma sun ciro shi za su ciro shi ba da kasashe ba amma ya fada wuta to ba yadda ya tsira in an ciro shi za a ciro shi ya riga ya kone ya riga ya sabule to saka hatta yi masa sallah ma yi masa wanka zai zama aiki ku gane wannan tare da wannan wato in an bi mutum ga wuta ga ruwa ƙara ya fada cikin ruwa wannan barna guda biyu sun zo ba makawa sai kayi guda sai ka duba wanda ya soki to shi ma wannan gashi nan lalle kana son aure in baka yi aure za ka iya zina to ka zauna ka kai aure shi ya fi alheri gare ka ko kuma ka ringa cin shubuha har shubuha kana din cin shubuha shi ba haram bane shubuha shubuha har Allah ya kawo lokacin zaka samu halal sai ka janye gano wannan to irin wa'annan akwai irin wa'annan ka'idoji da yawa wanda ga ana amfani da su malaman usulul fiqh suke gina shi sai su dauka su miƙawa an gane malaman fiqh shi malamin fiqh yana yana yin fatawa ne kan ka'ida in kaga yayi kuskure wani lokaci an dan kuskure ka'ida ne ba da sanin shi ba kila an gane manzo yana cewa da ba dan mutanen ki sabbin musulunta bane yake Aisha da na rusa Ka'aba dutse dutse hmm. wa banaituha ala qawaid ibrahim laula anna qaumaki hadisu ahad bi jahiliya hmm. la Ka'aba al-ka'aba hajaran hajaran da ba dan mutane ki sababbin musulunta bane kwanan nan suka rabu da jahiliya ba da na rusa ka'aba dutse dutse in gina shi kan qawaid ibrahim to ya ji tsoron in ya rusa za su iya yin ridda saboda sababbin musulunta ne da sauransu haka nan sai ya fasa sai ya rusa ka'aba amma ka'ida akwai kuskure yanayin ginin ka'aba yana bukata a sake gyara Kuna na wannan to saboda sai manzon Allah sai ya fasa saboda kada mutane su rinta. yanzu yana halatta mutum ya ga gyara ya bashi saboda kada mutane su fada cikin wani shubha ko wani rikici malami ne ya ga tabbas wannan gyara ne amma ya taba shi musiba ne to yanzu ya za sai ya bashi dan tsoro ko dan maslaha maslaha yawa akwai abubuwa zaka da yawa malam yana so ya faɗa amma saboda hangen nesa da lura da me zai kai ya komo sai malam ya shiru an gane ya yi shiru ba wai dan tsoro ba saboda yana son wannan da'awa da alkhairi in kana son da'awa da alkhairi to akwai abin da ka gan shi gyara ne amma gyaran zai janyo barna barna mai kirman gaske wanda zai iya wargaza da'awa ko ya kawo ma da'awan masallah sai malam ya shiru to duk wannan gaba ɗaya amfani da wannan ka'ida ne an gane wannan ku to suna nan da yawa Allah shi ke mu na'am min haisu hujjiyatu hadhihi al-adilla ta ta bangaren hujjiya hmm. ba hujjatu ba hujjiya eh wannan kuskure ne min haisu hujjiyati hadhihi al-adilla hmm. ta wajen hujjatuwan wayannan dalilan wa anwa'u dilalatiha da kuma nau'in nau'in abin da suke nuni a gare shi ila yana nuni kan umarni ko yana nuni kan hani ko yana nuni kan istifham ko yana nuni kan kaza na'am wa ma ya'rudu laha min al-ahwal da abubuwan da ke bijiro masa na halaye na'am wa min haisu isbatul ahkamul kulliyya kuma sannan ta wajen ta bangaren tabbatar da hukunce hukunce na gaba ɗaya gare ta akwai ahkamul kulliyya hmm. yaya hukunci kaza suka ce ijab wajibi ne shi wannudu hukunci kaza aka maka la hukunci kaza kace mustahabi ne na'am wa tahrim hukunci kaza haramun ne wal hukunci kaza karhanci ne da kuma duk malamin usulul shi zai bada ka'idar za a gano wa'annan abubuwan litatakawwana inda al malaka malaka saboda ya kasance wajen masanin fiqh ya samu wani irin baiwa da wannan ka'ida malamin fiqh zai samu mai baiwa hmm. ya zama ba yana gina hukuncin fiqh da ka bane wato yana ginawa ƙarƙashin menene ka'idoji da dalilai na'am yastadiu bi wasitatiha wanda zai iya da taimakonta da tsaninta ayyansa bil ahkam al-fiqhiyya yayi istinbadin hukunce hukunce na shari'a min adillati hat tafsiliya daga dalilanta a tafsiliya sunan kuma menene dalili tafsili su ne fatawowin da malamin fiqh ke yi adilla ismailiya ka'idan da malamin usul fiqh ke miƙawa in ka tambaye shi fatawa ya ce ni ba mai fatawa ba ne ka wajen wani na ba shi kayan aiki to da kayan aiki ne malamin fiqh zai gaya ma wanke fuska dole ne wanke hannaye dole ne shafan kai dole ne dawo da shafan kai sunna ne shafan kunne wajibi ne ko shafan kai kaza ne kun gane wanda kafafuwa kaza ne duk wannan gaba daya malamin fiqhu yana amfani da ka'idar da malamin fiqhu malamin usulul fiqh ya bashi sai ya tabbatar da hukunce hukunce na na kaza wajibi ne kaza mutahabbi ne kaza haramun ne kaza bai halatta ba kun gane wannan to wannan aikin da malamin fiqhu ke yi shine yake kira dalilul tafsiri

to yadda muke tunan da shi da mutum babban mutum in ka tashi ba da koyi mafsada mutum ne zauna in yi minti in akwai mafsada ko sai zai ka iya rena shi ko abin da ke kamar a ce gwamna ko yanzu a gari da shi ne girma ya raba umbi ke saboda gaskiya a fahimta ba babu kyau ne amma wannan a wajen mu ba giran ba ba nuna mun wulakanta da girma ba ne ya hakuri ai zai fahimta mai girma wannan yana girma ka mun san darajar ka kai da gaban mu kai da kaza kai da kaza amma kan daga ka zo ba mu irin miƙe wannan mun rubuta mu a fahimta mu ba shi da kyau ne

so babban magana hukuncin ba shi ke nan kuwa da za ta kiyaye ba a shi ba don ya halatta ba na'am wato comparison tsakanin umarni da hani ana so a gani a yi mukarana a gaban bancin su min jihati ta'rif bainahuma ta bangaren ta'arifi tsakanin su akwai taqabul na'am me taqabul kishiyar taka tsakanin ta'arifi tsakanin umurni da hani akwai taqabul kishiyar taka na'am fal amru talabul fi'l shi umurni neman aiki ne wannan hani talabul fi'l shi kuma hani neman kamewa ne ko ba ba hmm. shi hani ana neman mutum ya kame ne anna kullum minhuma yusta'malu fi ma wudi'a lahu haqiqatan lalle kowanne daga cikin su ana aiwatar da shi fi ma wudi'a lahu haqiqatan ga abin da aka sanya shi domin sa ga haqiqa ko kowanne in an ce umurni dama an sanya shi ne ga wuzu shi kuma hani an sanya shi ga tahrimi wa yusta'malu fi ghairihi kama sabab kana ana aiwatar da shi ga sa kamar yadda ya gabata ko asalin umurni lil wujub amma umurni yakan zo ainihin litahdid umarni yakan zo lil istihbab umarni yakan zo limin umarni yana da ainihin agrar da yawa da yake zuwa kan shi sannan shi ma hani yakan zo dan haramci kuma yakan zo dan wasu abubuwa kala kala ga sunan kamar yadda muka yi bayani a baya annan naha ya fita lil kaf anil manhi an lalle hani yana hukunta kamewa daga abin da aka hana in an hana ana so mutum ya kame da gaggawa hmm. in an ce wala taqrabu zina ana so mutum da gaggawa ya bar zina ba wai to alhamdulillah an ce an ce a bar zina nan gaba za a bari ba a da gaggawa mutum ya bar shi in an ce mutum ya bar cin riba da gaggawa ake so nan take da aka aka yi abin nan maganar giya da Allah ya ce rijisu min amal shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun sai ce inna ma yuridu shaytan an yuqiya bainakum al-adawa wal baghdha fil khamr wal maisir wa yasuddakum an zikrillah wa an salat sai ce fa hal antum muntahun ana so nan take ku hannu in an hana abu an gane ku eh, bi khilafil amr eh? wa fi kulli azmina sannan a wato da gaggawa kuma kowane zamani ake so mutum ya bari zina da aka hana kullum aka hana zina kowane zamani shan giya kowane zamani ba wai za ka iya sha yanzu an jima kaka sha ba kullum kawai haram amma muna muna amul amr eh, fala ya kita tikrar sabanin umarni amma shi umarni hmm. baya hukunta tikrar wai kadil fauriya yana hukunta fauriya ne shi umarni aka bada umarni shin yana hukunta maimaitawa idan aka ce maka a ƙa'ida aka ce maka ta'al wanzu har ila suk zo ka tafi kasuwa sai ya zo ya aike ka kasuwa shi yana nufin kenan daga nan wajen koda da ƙara yin magana ba za ka ci zuwa kasuwa ka ci zuwa kasuwa in har za a ƙara komawa yaya sai a ƙara maimaita wannan umarnin shi umarni yana hukunta a tikrar ne a baya hukunta tikrar amma shi hani ba shi hani annahayu ya tafi tikrar cewa da aka yi wala karabin zina ba sai an ƙara hana ka ba kullum ka san zina haramun ne kawai abin na mai mutuwa ne wala ta'kulu amwalal yatama ya ayyuha allazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil har abada ne abin na mai tuwa ne amma duk abin da ya shafi umarni sai an ƙara mai sama an gane in na baka umarni na ce wato zo ka min wanki sai kai wanki din to in za a ƙara yi sai na ƙara mai sama idan ina so ya zama kullum kullum sai ya ka yi min wanki kullum an gane wannan ku wato inna allaha kataba alaikum khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla lalle Allah ya rubuta muku salloli guda biyar a cikin kowane yini da dare kaga wannan kulli yawmin wa layla din nan shine ya nuna takrar amma kawai aka ce Allah ya umarce ku da salloli biyar sai aka yi da kai sallah so biyar so ɗaya kawai ka tsira ka gama na ce bai yasa lokacin sallah sai ai so ɗaya ka umarce ni ba a nuna mun tikrar ba to har ga Allah baka yi laifi ba kun lura aha na'am min ali, ibn minah hmm. na'am bismillahir rahmanir rahim na'am al khabar al maqlub hadisi maqlubi na'am al khabar al maqlub ana kiran shi al munqalib hmm. huwa man shine abinda sashen lafazinsa wato ya juya ga mai ruwaya wata gayyar ma'ana sai ma'anar shi ya canza an gane ku sashen lafazinsa ya juya ga mai ruwaya sai ma'anar shi ya mai ya canza wal qalbu yaqau fil sanad kama yaqau fil matan shi qalbu din nan yana aukuwa cikin sanadi kamar yadda yake aukuwa cikin matan shi ma ana samun qalbu cikin sanadi ana samun qalbu cikin matani فمن الأول أن يكون الحديث مشهورا براوي daga cikin na farko shine kalbu cikin sanadi hmm. ya zama to hadisi ya shahara da wani mai ruwaya hadisi ya shahara a wato Abu Sa'id al-Khudri dake cikin hadisin hmm. fa yaj'alu makanahu makanahu rawin akhar sai a sanya wani mai ruwaya daban a matsayinsa sai a cire Abu Sa'id al-Khudri a sanya Amr bin al-As misali hmm. a sanya wani a cikin tabakansa ko a cire ainihin abu huraira a sanya aisha a wajen an gane wannan ko hmm. wani daga cikin ɗabakansa ligardin igrab saboda nufin igrabi me ma na igrabi mutum ligarbul itiyan bilgari mutum yana so ya ringa kawo wani bakon abu saboda a ringa zuwa ana layi a ƙoba gidan shi gani yana so ya kawo wani hadisi wanda yake kowa da kowa ya san hadisin ya zo daga abu hurairah ne shi sai ya ruwaito hadisin daga Aisha radiyallahu anha ta ce wannan hadisin da ka sani din nan a shan man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rajul ya shahara ne daga Aisha radiyallahu anha an gano nan to yanzu na samu hadisin ko kuma ya shahara eh misali mu dauka haka ya shahara daga Aisha radiyallahu anha to yanzu na wani akwai mutum ɗaya duk garin nan gaba ɗaya ba mutumin da yake da hadisin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun wanda ya zo daga ruwaya abu hurairah sai wani kare. kaga daga garuruwa za a ta kai ziyara kaga ya zo da wani abu garibi bakon abu to wannan bakon abu hankalin kowa zai koma kan shi na fatan gani malaman hadisi ne kawai za su gano cewa wani ya kirkiro wannan abin ne saboda yana so ya shahara a san shi sai su tona mai asiri amma ga magarin mutane za su ɗauka wani babban malami ne shi kaɗai ke da wannan hadisin kun lura saboda haka wani man kana ya fa'alu zalika min ruwa daga cikin wanda ya kasance yana zuwa da irin wannan daga cikin masu ruwaya bin Amr akwai wani mutum sunan shi hamad bin Amr an-Nasibi nisbatan ila Nasibi wato an danganta shi zuwa garin Nasibiyin qala al-Bukhari ko munkar hadith hadisin shi ya rawaito munkar ne kawai hmm. so ya kware wajen wannan sai ya cire wani sahabi ya sa wani sahabi li qasdil igrab saboda nufin ya zo da wani abu garibi wanda zai ɗauki hankalin kowa kenan irin wayannan miyagun mutane ne ba mutanen kirki bane an gane ko na'am wa min amsalati hadith idza laqitum al-mushrikeen daga cikin misalansa akwai hadisin idza laqitum al-mushrikeena fi fi tariqin fala tabda'u idan kun gamu da mushrikai akan hanya kada ku fara musu sallama hmm. amma amma abin fa idan suka yi muku sallama ba har idan suka yi sallama suka yi daidai a wajen sallama ba canza lafazin ba za ka iya amsawa hmm. in kafiri kirista ya zo ce ma assalamu alaikum ka ji ya fitar da komai daidai assalamu alaikum sai ka ce wa alaikum salam an gane hmm. amma ka ji salamu alaikum irin yadda shi a fi salamu alaikum shi dan shiya zai ce ma ne samu alaikum to in baka ji da kyau sai ce samu alaikum suka ɗauka ya ma sallama ne mai kyau sai ka amsa alhali yana nufin hallaka ya tabbata a gare ku a gare irin yadda yahudawa suke yi ga manzo sallallahu alaihi wasallam wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim law la yu'azibuna Allah bima naqulu hazbuhum jahannam yaslawnaha wa bi'sal masir in suka zo sai su ringa gaida kai da abinda Allah bai gaida kai da shi ba samu alaika ya Muhammad sai su ringa cewa me yasa inda gaske ne shi manzon Allah ne me yasa Allah bai mana azaba da abin da muke faɗa ba hmm. an gane sai Allah ya ce hazbuhum jahannam ai jahannama ta ishe su a nan duniya an musu talala an musu kiwon ragon layya jahannama ta ishe su suna konuwa a cikin ta fa bi yasal masir tunda wannan ba kuma misali an ganin wajen su yahudawa suna cewa samu alaikum hmm. shi kuma manzo Allah bai san gaibi ba sai ya amsa shine Allah ya ce ga yadda abin yake yahudawa suna gaida kashi zaka da bai yahuda yace in ma sallama ka ce wa alaika ko ka ce alaika idan ka ce wa alaika din nan wato abin da ka faɗa na hallaka din nan ya koma wa koma shi wato shi ne ma'anan alaika amma in ka tabbatar ya faɗi daidai to kawai ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatu wa idza hujitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rutuha idan an gaida ku da wani gaisuwa ku yi gaisuwa da abin da yafi kyau da gare shi ko kuma ku mai da shi daidai idan har Allah ya amshi addu'a ka cewa aminci ya tabbata gare shi zai musulunta in ka ce in har aminci ta tabbata gare shi to insha Allah zai musulunta ku fahimta wannan ko aha eh kame addu'a ne wato aminci ya tabbata a gare ka da rahaman Allah da albarkan shi da zarar Allah ya maka rahama Allah ya maka albarka shi ke ran sai bai hude daga ga ya musulunta shi bai hude da Allah ya maka rahama ya ma albarka an gane na'am qallabahu hammad bin amr wato wannan wannan hadisi wannan isnadi hammad bin amr wato ya kallaba shi ya juya shi farawahu an al-amash an abi salih an abi hurairah radiyallahu anhu sai ruwaito shi daga amash an abi salih an abi hurairah radiyallahu anhu marfu'an zuwa ga annabi wa inna ma huwa an suhail bin abi salih an abi an wato ba daga ba daga amash bane shi shi kadai ke da wannan ruwaya na amash an gane wato ya ruwaito shi asalin ruwayan daga suhail bin abi salih ne an abihi an abi hurairah radiyallahu anhu kama fi sahih muslim kama yanda yazo cikin sahih muslim wannan shine sahihi na'am eh. bai kuniya. wani ya nuna cewa ya daɗe wa musulunci gaban ƙasa ke an daɗe yi da ba dan Allah ya nufin ya tsara addini ba da musulunci cin sai dai labari wato an bi an bi wa musulunci ta hanyoyi daban-daban dan a yi rugurgu da shi udulu yanfauna anhu ta'rif al-dalil hmm. wa intihal al-mubdil wa ta'wil al-jahil hmm. na bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim kalimatu allah kalmar allah hmm, lafzul jalala lafazi ne mai daraja lafazi ne na daraja Allahu alamun ala zat al'aliya shi in ka yi rabin shi hmm. shi alamun ne ala zatil aliya la yusamma bi gairu shi Allahu alami ne proper ne na ainihin zafin Allah wanda yake madaukaki la yusamma bihi gairu ba a kiran waninsa da shi Allah shi kaɗai shi ne mai wannan suna shi kaɗai. in ka kira wani da suna Allah ka yi rida an gane wannan ko yawa na huwa mushtaqun min min al-uluhiyya an kirkiro Allah ne daga me daga uluhiyya Allah saka wa asaluhu ilah ilah lakin huzi fatil hamza al-ilah gane ko ya tsallake samunan eh yace wa huwa mushtaqun min ilah walakin huzi fatil hamza wa uwi li anha wa huwa mushtaqun min ilah ilah Hmm. lakin huzifat hamza an harzaba wannan hamza din na ila wa uwida anha aka sa mai al wasarat allah sai zamanto allah an cire wannan hmm. asalin shi kenan al ila sai aka cire wannan hamza an cire wannan hamza na i sai kuma me allah wannan ila hamza na tsakiyar nan an cire shi ila da aka cire shi aka sa alif da lamu sai zama allah sai zama alamun alal zatil aliyya la yusamma bihi ghayruhu shi alami ne na zafin Allah madaukaki ba a kiran waninsa da shi wakila bal innahu mushtaqun min ilah an ce an kirkiro shi ne daga ilah eh. wa anna al mawjuda fi bina'i cewa asali al din nan yana nan a cikin ginin shi al ilah ina wajen yake min al ilah hmm. cewa asali akwai al din mawjuda a cikin ginin sa min al asal wa hudifat al hamza sai aka cire hamza don sassautawa kamar wuzifat minan sai zama allah hmm. kamar yadda aka hazzafa daga cikin annas asalinta al'unas al'unas asalinta to sai aka cire wannan mai hamza din sai annas wa kamar hamza min khairin wa shar kuma kamar yadda aka shafe hamza daga khair da shar wa asaluha akyarun wa ash wa hmm. wa an gane sai ya koma aka cire hamza din akyarun wa asharu sai koma khairun wa sharrun dinnan malam ya shiga cikin ilimin sarfu ne an gane daga daga ilimin hadisi an shiga sarfu daga san cewa ilimuka suna taimakon juna ne in ka ce zan nemi wannan ilimi ba ruwana da wancan to akwai sanda zaka nemi wancan din shi kuma ya guje ka kowanne daga cikin ilimi sai ka karance shi ka kware akan shi nan gaba kana cikin bayanin hadisi sai ga nahau ya shigo kana cikin bayanin hadisai sarfu ya shigo kana cikin bayani sai kaga ainihin ah, fikiyon luga ya shigo kaga balaga ya shigo mutum ma ba zai san lokacin da wannan ilimi zai shigo cikin shi ba saka ilmuka addini kowanne yana taimakon kowanne ne kuma kowanne kana buƙatar saka dole ne gare mu a matsayin mu na ɗaliban ilimi mu tsaya sosai mu karanci kowanne ilimi kan mu rena shi gane ga usami yanzu dai littafin hadisi ne na aka yi amma ga shi iri-iri ya shiga cikin ilimin sardu sai tasrifi yake sai to baka sani ba ba haka akwai matsala to da yawa daga cikin ɗalibai suna takaci a wajen wasu sashen ilmuka sai su ba da ƙarfi kan wani sashe su manta da wani kuskure ne na'am wa ma'ana Allah ma'ana Allah din nan ma'khuza min al-uluhiyya an ciro shi daga al-uluhiyya allantaka wa hiya ta'abbud bi ne bauta bi hubbi wa ta'zim bauta da soyayya da girmamawa na'am yuqalu aliha ilayhi aliha ilayhi ai ishtaqa ilayhi na ce aliha ilayhi asali yayi bege zuwa gare shi wa ahabbahu ya so shi wa anaba ilayhi ya mayar da al'amura zuwa gare shi wa azzamu ya girma shi shine aliha ilayhi nan fa yi mushtaqa min al-uluhiyya wato an kirkiro shi min al-uluhiyya hmm. wa hiya al-mahabba wa ta'zim shine soyayya da kuma jiramawa. na'am wa alayhi fa yakunu ma'ana ila bi ma'ana ma'luh ila din nan bi ma'ana ma'alu shi ila shi ne ma'anan shi fi'al bi ma'ana maf'ul hmm. fi'al bi ma'ana maf'ul ai ma'ana wato abun abun bautawa ma'alu abun bautawa ai ma'bud ma'abud shine wa hal fi'al ta'ti bi ma'ana maf'ul to shin fi'al yana zuwa da ma'anan maf'ul hmm. naqulu na'am sai mu ce kwarai da gaske fi'al yana zuwa da ma'anan maf'ul misali firash firash yana zuwa da ma'anan mafrush me shi firash abin shimfidawa firash ai bi ma'ana mafrush abin shimfidawa wa bina gini bi ma'ana mabnu abin ginawa din wa giras shi bi ma'ana mabrus abin dasawa giras eh amma rahman eh to amma rahman zamu sashi sai game da irin wasu fikirin to muna iya cewa shi ma yana da cikin ilimin sa na ulumul ala wanda malanta ba ta yi wasu da shi a kwarai da gaske ilimin usul fiqh yana daga cikin ulumul ala kamar ilimin nahawu ilimin sarfu ilimin balaga shi usul fiqh ilimin ulumul ala ne wanda zai taimaka ma ka zama malami in baka da wannan ilimi yana da wuya ka iya zama babban malami an gane dole babban malami bayan ya karanci wayannan su nahawu su balaga su sarfu su waye fiqh luga su aru to yana buƙatar ya karanci usul fiqh zai taimaka mai in ya ga malaman fiƙi suna istinbadi zai ƙara jira masu sai san ba karamin baiwa Allah ya ba malaman fikihu ba hmm. wajen istinbadin da suke na hukunce hukunci suna da zurfin ilimi wanda suna da wasu ka'idojin da ke jagorancin su wajen shi yasa wai mutum ya bude baki a ce wai bai da aiki sai zage malaman fikihu to wannan ya dauka maka shi dalaba ga mu in ka ji an ce ma kai bai zage malaman fikihu ne to ba an gama da kai hmm. wasu mutane da suke amfani da ka'ida wanda aka shimfiɗa musu wanda ka'idan nan kuma tana tafiya ne kan kaza sai ya zamanto suna kokari wajen nemo maka abin da zai amfane ka kuma su kore ka daga abin da zai cuce ka sai a ce su kace zagi kaga ai duk wanda ya san abin da yake yi ba za ka zagi mutumin da yake neman ka da amfani ba kuma yana tunkuɗe ma cuta to malaman fiqh suna neman mu ne da amfani suna tunkuɗe mana cuta abinda ahlus sunna kawai suke cewa malaman fiqh ba annabawa bane amma ba wai cewa wai wai cewa malamin fiqh abin zagi to duk mai zagin sa ba mutum kirki bane an gane ko yau wato shine wa alaikum salam eh? za ka karanta nan gaba kwanta da hankalinka a ta karatu shi ma wani ilimi ne fiƙiwul luga luga ba ya ce luga ba ce fiƙiwul ibada lugar larabci na'am ai karatun da malamin addini ke wala malamin boko baya yin shi saboda ko da hadisi kawai za a ce mutum ya tsaya kare karatu kowane irin bisa hadisi wala ya yi mutu aiki ga tafsiri zama kan shi yake yi akwai kulliya na ainihin na tafsiri kulliya ne kawai wanda tafsiri kawai za ka karanta akwai kulliya na hadith kulliya na din kulliya na luga kulliya na shari'a faculty faculty faculty gashi nan to kuma za ga wani malami allama ne duk wannan ilimi gaba daya san su eh? shi dan boko kuma zai je karanci medicine ne kawai ana ganin shi da girma ko ya je karanci law ana ganin to wani malami ya karanci law din ya karanci fannin hadisi ya karanci shari'a gaba ɗaya ba ma lodin ba ya karanci tafsiri ya karanci nahau balaga sarf waye waye to wannan nahau da balaga wani kawai zai karanci english single honor <laughs> ana ganin shi babban mutum ne english to kai ka karanci nahau balaga sarfu arus fiqhul luga kaza kaza kaza gashi ka karanta sannan ka faru kuma addini ka karanta kana da combination na courses gaba ɗaya wanda mutane wajen hamsin suke karanta shi ina boko ne mutane hamsin za su karanta shi amma kuma wajen da haka sai ga malamin addini wai ba abin da ke yi sai kuma ga ana neman malamin addini kuma wai a ce dole ne sai malamin addini ya san fiqhul waƙe. dole sai ya zama he has to be current dole duk abin da zai faru a duniya sai ya zama to mi'a mi'a ya san shi wanda shi wannan da yake wannan magana fanni dai kawai iya a fannin ma ma bai shahara a fannin ba ku sani in kaji an kira mutum allama to ka ji tsoron shi a wajen ilimi ya yi zurfi cikin ilimin addini wannan shi ne Allah shi ke mai kiyon sanin incline ai sanin incline har su ya zama yahuda kenan if you are sanin incline to kenan kana bin yahudu kenan abinda kuma za su ce somebody has to kasancewar turanci ya zo musiba ya riga gama duniya ka koyi turanci don yin da'awa that is all kalas amma western incline ba a ce ya hasu bi islamic islamic incline ba to ka san mutum na wani western incline yadda suke science ɗinsu da ƙarya da gaskiya daga cikin science you have to believe in it ka dinga tawili ga qur'ani masu wani sani kila haka suke yi suna kokarin su burge turawa a nuna musu cewa komai na cikin qur'ani daga nan sai ga suna murda qur'ani saboda yayi sukin din abin da ke cikin yasa ce wani gaskiya dan boko ne shi yasa muke son wani dan boko ne ka gani? to kaga ai yanzu haka sun ka tambayi mutumin da yake wai sani kila ka tambaye shi rana ya yake zai ce rana yana tsaye ne rana baya motsi the earth is moving round the earth is uh, the earth uh, earth yake rotating hmm. yanzu tsaye wanda muke kasa da yake zagayawa somebody who is western ikla zai zai tawilin qur'ani ya nemi yanda zai da karfin ya sai qur'ani ya yarda cewa kasa yana rotating shi da usamin ki cewa shi abinda Allah ya ce rabbul mashriqain wa rabbul maghribain hmm. rana rana ne yake rana yake kullu kuma rana ke fadawa rana na motsi rana ke motsi a musulunci ƙasa kuma ba inda aka ce yana motsi misali wa shamsu tajri li mustaqarrila sai wani ya ce wannan tajari majaz ne ya ce majaz ne saboda ya ga abin da turawa suka faɗa ka ji turanci kai ma addini ka kyawun fahimta sai ka yi gyara da su yan west din ka ce yan west din they have to look at their theory very well that theory is wrong ka yi challenge din su bayan ka challenge after some years za su dawo zuwa ga ra'ayinka na ba gane akwai abubuwan da za su gama su gama yawon su gaba sun dawo ga musulunci amma ya zama to mu ne mun mai da kanmu inferior to them duk abin da yake nasu shi yake burge mu to wasu abubuwa kafirci ne kuma ƙarya suke yi yanzu if you are standing climb menene origin of man <laughs> origin of man man originated from what from ape his origin, like you now, your origin is from if. Eh? وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين mu a wajen waye mai origin mu annabi adam salam to in muka yarda da turawa za mu karyata wannan aya din mu zo muna biyayya ga wasu mutanen banza an gane wannan ko saboda kawai sun shahara yanzu mulki ya dawo su duniya tana su yanzu sai yasa komai muke sun kuye kanmu kasa muna bauta musu haka ba ma so mu zamanto westerly inclined muna so mu zamanto islamic inclined sai dai da dai turawa sun yi tasiri a duniya yanzu muna so mu karanci turanci don mu yi da'awa shi kenan amfanin mu to wannan shi ne Allah shi taimake mu insha Allah eh wai ka san su ne da karfi a duniya ka san duk mai karfi kana zaka kara bin shi kamar yadda mutane ke bin mai kuɗi kana da kuɗi zaka mutane suna bin kamar bendi Mm. to in kana da karfi zaka yi mutum dukan tsiya dole zai riga neman sulhu da kai turawa yanzu su ne karfin duniya na hannunsu to yasa wasu daga cikin musulmi saboda lalacewa sai suka sunkuya suna sujada ga wayannan mutanen wanda suna da abubuwa da yawa na kurakurai amma kasancewa mu din nan muna so mu burge su bin su muke kawai akan haka an gane wannan ko in za ga mutum hatta ilimin boko sai ga in za a yi boko sai ga ana ganin in za a yi boko dole sai an cire hijabi da zarar mutum ya leko ya ga makarantar boko da hijabi sai ce wannan makaranta ba turanci ba ba za yi turanci ba <laughs> larabci za a yi ta yi a nan wajen an ce ka buɗe makarantar boko ai eh, na buɗe to ai ga kawai ga mutane ga larabawa ne eh, na ga kaza ban ga alamar boko ba me alamar boko yalla bai miniskirt to ga hijabi ai boko kana so kai boko dole sai an cire wannan dan kwalin an sanya mini skirt to lokacin da turanci ke shiga da kyau amma hijabi yana kange ainihin turanci daga shigowa shiga kwakwalwa an gane wani aiki to da zaran ya gani kawai zai ja baya ba zai ƙara kawo ya'yan shi ba ya ce ba ya kawo ya'ya koya masu islamiyya ba wannan uniform ya ɗauka hijabi uniform ne ma amma na iya islamiyya ko da ba za a sa hijabi musulmai musulmai ne eh. za ga amma an fi so a sa a tillaka a ciki eh. ba musulmai zai zanto saboda in an tilla musulmai za a yi ta bana kula kula wai abin da ake misa da wata kisa da musulmi eh? to ai ba hana sa yare daban-daban ba wai in za a sa yare daban-daban amma dukkan su musulmi ne ba eh, dukkan su gaba musulmi amma yare daban-daban an samu ibo musulmi hausa musulmi kanuri musulmi yoruba musulmi eh, tabi musulmi everything it's very very much possible ina so yanzu buɗe makata sai ɗauko na ɗauko na duba nan daga akwai yoruba na ɗauko shi na duba nan daga akwai wani hausa na ɗauko shi ga kanuri ga waye ga nufe duka duk makarantar akwai yare kala kala amma duka su musulmi na ce ma preferably all of them must be must be salafiya ina yanzu maganar boko in kana neman mutane ɗari za ka samu kana zuwa post office kasa advert wallahi masu graduate da suka yi karatu ba su da aiki suna nan suna kwanci a aiki suna nan da yawa wanda suke wahala su ne yan addini yanzu kashe kana son malamai ƙwararru guda goma na addini sai ka wahala a fanni na kana so ka bude sanawi ko mutawassi sai daga tsaka garau karo wallahi <laughs> amma ƙwararru amma na boko wallahi ɗari kana so a yau yau kun yanzu zaka gafi yau shi yasa sun fi arha a Najeriya malaman boko in zaka bude boko kafin ka samu malamin arabi guda daya ka samu na boko 30 ko 40 kace kana neman mathematics wanda yake ya karanci math ga sunan rututu a gudu ana zuwa ana forwarding application Kana son wanda ya karanci english kana amma kana son wanda ya karanci arabic ko wanda ya karanci kaza da wuya gidansu eh, eh? ba a yadda ya karanta arabi ko arabi ba samu ba kuma abin da aka yi mamaki wannan darasin da kake gina arabi in Allah ya samu albarka a cikinsa ba karamin darasi ba ne darasi ne wanda arena amma kuma darasi ne mai albarka za ka ga Allah ya sa kana jin turanci da kyau fluently sannan kuma akwai kai za ka iya canza kuma abubuwa da yawa a gani sannan kuma za ka ga wani lokaci sai ga Allah ya ma albarka an tura ka ka zama ambassador ko ka zama wani an baka wani mukami ko mutumin da ya karanci arabic zai iya aiki a banki ba dan course ko ake mashi ko an mai wani course na wata hudu ko wata shida sai ne kuma banka amma dan banka din kafin ba zai wata shida ya kuma na na yuke ya alaka da ma'arabi da wani shi ba ke da ba ta jini sai larabci suke yi kuma da tsawon da suke arabi zuwa ga ana ta mu'amala a kwas ne mai kyau arabi kawai dai mutane mu mutane mu yanayin yan najeriya ne abun bai da muhimmanci ana yanayin ba a samun kuɗi da shi ne ana su kasance kai a najeriya kai kwas da banza ko abokan ne kaga injiniyarin banza ne a najeriya ga wanda ya sani amma ga wanda ya sani injiniya suna bugewa ne da tushin kaga course ne mai tsada to za ga injiniya injiniya karshen shi kawai tushin ne saboda babu da industry duk mutum ya karanci wani chemistry wani physics wani waye ka gama karantawa a baka class shikenan kila kai tushin a primary ka ta karanta da 1 plus 1 ko ka kare ka je secondary in an matsa ne ma an taimake ka samu lecturing an matsa ke an taimake ka mafi yawan injiniya suna nan tice suke yi eh, gara wanda ma ya karanci administration accounting business admin marketing to su suka fi opportunities a Najeriya ko suke jagoranci injiniya din injiniya na karkashin administrative accounting eh zai ta zare muku ido kuna yasa ga cika kana ganin kai ne kana kere kere me za ka kera Najeriya ka gani amma kasashen waje wannan course din mai tsada ne mai muhimmanci ne amma Najeriya ina wai no engineering engineering mutum ya karce shi babban mutum ne ya ce amma a nan wajen ba mu da ba ma kera komai shi yasa kusan amfanin mutum ya zama kaɗan san abinda mutum zai karanta a science zai karanta medicine shi kenan eh, ko nursing to nan take mutum zai samu ko karanci architecture irin na fannin eh, yau masu titi da ire-iren wannan shi ne ke su ma a hayanan yake masu <laughs> eh. kai eh okay Allah shi taimake mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu